Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da su ba Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya a ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashiyar da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta yau shirin domin iyali zai nazarci yadda doka za ta iya yin aiki ba tare da keta hakkin wani ba ga jagoran tattaunawar mahmud ibrahim kwari barsa akwai abin da ake cewa impunity wato ai ta rayuwa ba hukunci idan ba hukunci kin gaba mai daukar darasi kenan wasu na fassara wannan yanayi na rahama kamar abu ne wanda zai bunƙasa yanayi na impunity a tsakanin al'umma can kuma ga batun tsangwama din nan me zaki ce to kafin dai in tsallako nan zan yi dan ta'aliki akan abin da malam yake faɗa hmm. kafin fa ya afi wannan kwamiti ne mai zaman kansa hmm. wanda sai an bi matakai hawa hawa hawa hawa har kafin ma a zo a yi filtarin a tace a cikin waɗanda aka yi listin su to sai an sake tankaɗe da rairaya an tace an kai wani gaci sannan kuma sai an fa zauna ɗin nan a kwamiti level ɗin nan da wannan relative an daidaita maganganu an yi yadda za a yi afuwar amma dai wannan matakin ana bin sa a daidaita da su to maganar babu hukunci ni dai anan bazan ba zan iya cewa babu hukunci ba domin kwa rahama ta bar gidansa tsawon shekara bakwai ba tare tare da kowa nata kuma ta zauna a prison an mata shari'a full trial akai kuma har ta sami hukunci ya haukanta to an yi hukunci babu zancen babu hukunci muna magana a barista akan maganar makomata da kuma yadda za ta yi cuɗanya ko mu'amala da mutane tun da ta fito to gaskiya maganan nan da malam ya faɗa ta ƙarfin zuciya ya kamata a ƙarfafa mata gwiwa kuma shi laifi a ka'ida ta criminal case an fi so a samu deterrence a hana faruwar abin hmm. ita yanzu ta zama um, izina ga sauran mutane za ta iya musu nasiha da wa'azi da nuni da illar aikata abu irin wannan da kuma abin da zai biyo baya domin babu shakka akwai cinkoso kuma illar cinkoson nan tana fadawa babba da yaro prison ya zama recruitment center yanzu nan za ka ga wanda ya fi ka laifi a ce maka kai karamin kwaro ne ma in te wata wutar ma a rufe ka da duka saboda kai baka iya iya shege ba saboda haka za raba ta da wannan irin environment din ya fi zama alfanu ya fi fa'ida ya fi alheri kuma ita yanzu ta je ta tabbatar ta ga yadda aka yi dariya ta gagar kare to dolanta za ta zama sample ga wasu kuma za ta yi wasu kamar yadda aka yi magana ko da ba da foundation ba yadda matasa rayuwarsu ta taɓarɓare motsi kaɗan an kama su an kai su sal daga nan sun tafi prison za ta iya zama izina da nuni gare su kuma zancen stigma fa ya riga ya ƙare watan kwaram ɗaya ne in an yi shi ya wuce shi kenan ta riga ta ƙare tunda ita dai hukuma ta wanke ta yanzu ba wanda ya isa ya ce mata mai kisan kai tana da damar da za ta tafi ta nemi wani damages a gaban alkali ba wanda ya isa ya tsangwame ta saboda abin da ta hukuma ta yafe mata kuma ba haka kawai aka yafe mata ba sai da aka bi matakan an tabbatar akwai remus akwai dana saninta ta fito ta bayyana to kaga akwai wannan maganganun wasu suna ganin wannan lokaci barsa me yake faruwa ne ake ƙara samun yawaitar irin waɗannan eh, hari ko faramaki da mata suke kai wa mazaje misali a gidajen aure tura ce ta kai bango kamar yaya ka san ku duk abin da ka tura bango aka ce in aka yi waiwayen biri ba shi da fa'ida ba za a ga daidai ba an bar su da halinsu an bar su da 'ya'yansu bayan wannan din an bar su a cin zarafi kwanan nan a cikin satin nan da ya gabata ake magana uban da ake zargin ya bata 'ya'yansa kuma a ciki hadda ya shekara biyar ba ta iya rike fitsari ba ta iya kashi wani irin hari ne ba za ka kai wannan mijin ba idan ka hau dokin zuciya an baka da wahalar yara an ƙi zama da kai lafiya kuma an ƙi rabuwa da kai za ka ga mata suna gidajen iyayensu su ba a aure su ba su ba a sallame su ba kuma sannan a ce ba a sake su ba shi sakin ma a wannan zamanin alfarma ce saboda in an ce tafi kya gani ai wani ya gani din ya dau ya ce naji na gani amma sai a rataye mutum shi ba a aure shi ba shi ba ba zawara ba shi ba a zauna da shi lafiya ba a jeje ka da halin ki din ma ki ci gaba da zama dan iyalinki na yi duk abin da zan yi a zamanin nan to shi kuma ba zaman lafiya saboda haka mata ne suka tsinci kansu a wani yanayi da kange ka zo gida kai magana a ce kai haƙuri ba za a bi diddigin matsalan nan a zo gabar da za a yi maganin ta ba maganan nan ta haƙuri ba solution to shi yasa suka shiga ɗaukar wa kansu solution matakin ɗaukar hukunci a hannunsu suke ganin shine abin da zai fi zama maslaha to kuma sai muka tsinci kan ma inda muke kullum muna rigima da 'ya'yanmu tarbiyyarsu ta lalace ta fanɗare mana ba a matan ba ba a mazan ba mu matan kuma kullum mu ne a the recipient end saboda duk sanda yaran mu suka shiga matsala mu ne a cikin rigimar tashin hankali mu ne kuma a kokawar ya za a yi mu ga mun dawo mun saita tunanin su sun dawo irin mu agar lawu barista ta ce abin da yasa ake samun yawaitar wannan farmaki da suke kaiwa maza ɗaya daga ciki shine ana an kore musu maleji a irin wannan yanayi su mata me ya kamata su yi to kafin kai ga wancan kamar yadda barista take faɗa cewa akwai wato kamar wakilai na gwamnatin tarayya da suka zo suka haɗu da gwamna aka tattauna dai kafin a kai ga yi mata yafiya mm. ita wannan mata mm. ko kuma ita wannan yarinya alal hakika hakan ya yi daidai kuma zuwan da aka yi gwamnatin tarayya ta naɗo wakilai har aka zo aka yi abin da aka yi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi sai dai kawai abin da nake kallo ko nake hangewa mutane ko gwamnati ta kanta matsalar da kila su waɗanda suke bin jini abin da ka iya zuwa na cewa su kuma suna ganin an danne masa haƙi shi yasa shari'a ta ce kowaye yayi to ba wanda zai yafi sai asibi wannan shine nake so a fahimta akan wannan bangaren na haka dai watakila kamata yi gwamnati watakila tunda ta tsara wannan abu kuma a yi la'akari da wannan kamata yi a tattaro kuma danginsa sai a zauna da su da gwamnan da danginsa dangin shi wanda aka yi wa kisa wanda aka kashe an samu kammalar masu zuwa da wannan kenan wannan shine abin duba to malam laifukan nan da barista ta zayyano ake wa maza mm. wai um, duk da ita mata ce dokin zuciya mm. suke hawa mai maganin wannan yana to yana ɗaya daga cikin magani kasu waccan matsalar da muka ambata ta farko mm. matan mafi yawanci su yanzu misali bi bisa ukun barnar da ake yi na irin wannan duka auren soyayyar da ake ambata ne a ba mm. ka gane manufata barnar da take faruwa a yanzu ba a barin iyaye su zaɓi mazajen yaran su suke da zaɓin kansu an ba su dama saboda ana tunanin kamar yanci aka ba su kamar yadda na faɗa halal ne mace ta zaɓi mijin da yake so take so to amma fa kaifan uba da, asibai na shi ko kuma na ita wannan eh, mata akwai buƙatar su duba su ga shin wannan mijin ya dace da ita kar a ɗauka wai dama ce da yanci aka bata ta yi gaban kanta a ce a ita take so ba kula da a'a dole ku tsaya kai da fata shin wa za ta aura sannan kuma wannan damar da aka ce shi uba ya je ya nema wa yarsa ko yana da damar da zai nema wa yarsa na gari eh, miji na gari ko kuma mijin da ya dace da ita in ka kula da ai can ana yin auren amma ba irin wannan kisa kisa na kisa akwai batawa akwai rashin jituwa amma mace dai ta ɗauki wuka ta daɓa wa mijinta ko ta kashe mijinta wannan al'amari a wancan lokacin yakan daɗe bai faru ba Yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu ja birki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'as da Dr. Musa Abdullahi Sufi. da kuma Malam Mustapha dan dume sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe